Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum kun kamo rediyo boh hausa a cikin shirin sa safiyar yau ta bawa ranar samu muhammad amin ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da za mu iya gabatar muku a safiyar ta yau da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau daga nan sai shirin na muryoyin masu saurare shirin rayuwar zamantakewa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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Iran ta ce babu wani ci gaba a tattaunawarta da ƙasar Saudiya. a lebanon kuma an ba da cikakken sakamakon zaɓen majalisar dokokin ƙasar wanda aka gudanar a ranar ladin da ta gabata firayim minista isra'ila ya buƙaci sojojin ƙasar su yi amfani da dukkan makaman da suka samu don murkushe borin falastinawa yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa babu wani ci gaba a tattaunawa ta baya-bayan nan tsakanin iran da saudiya tare da shiga tsakani na kasar iraki kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa kowane bangare na da jerin bukatunta a hannunta amma babu wani abu da aka cimma matsaya a kansu tsakanin kasashen biyu amma kakakin ma'aikatar harkokin wajen bai musanta cewa akwai shirin haduwar ministocin harkokin waje na kasashen biyu nan gaba a birnin bagdaza ba sakamakon zaben majalisar dokoki na ƙasar lebanon wanda aka gudanar a ranar 15 ga watan mayan da muke ciki ya nuna cewa yanzu kuma ba ƙawancen hezbollah ne ke da rinjaye a majalisar dokokin ƙasar ba don kawancen ya sami kujeru 58 ne daga 65 da take bukata na samun rinjaye a majalisar dokokin ƙasar sannan jam'iyyar mafi karfi a majalisar dokokin ƙasar a halin yanzu ba jam'iyyar tayyar alwatanin hor wacce take kawance da kungiyar hezbollah ba don jam'iyyar ta sami kujeru 18 ne a majalisar yayin da jam'iyyar sojojin lebanon wacce take hamayya da ita take da kujeru 20 banda haka an sami kujeru 16 kari a majalisar dokokin kasar na wa'anda suka shiga zaben ba ƙarƙashin wata jam'iyya ba sannan a karon farko cikin shekaru masu yawa an gudanar da zaben majalisar dokokin kasar ta lebanon ba tare da jam'iyyar mustaqbal ta sunni ba wasu sun amince da matsayin da shugaban jam'iyyar sa'adul hariri ya ɗauka na ƙauracewa zaben sannan wasu kuma sun fice daga jam'iyyar don shiga takara ƙarƙashin wasu jam'iyyun kamfanin dillacin labaran rasha today ya ba da sanarwar cewa prime minister haramci ƙasar isra'ila naftali bennett a jiya talata ya ba da umarni ga sojoji da kuma dukkanin yahudawan da suke fafatawa da falasɗinawa a ƙasar da su yi amfani da duk wani makamin da ya zo hannunsu don abin da ya kira kare kansu firaministan ya ɗauki wannan matakin ne dai bayan da sojojin ƙasar sun kasa murkushe borin falasɗinawa a yankuna da dama a yamma da kogin jordan wa'anda suka hada da garin janin da kuma birnin kudus har ila yau labarin ya kara da cewa firaministan harbe ƙasar isra'ila ya buƙaci sojojin yahudawan su dawo da ikon gwamnatinsa akan wasu wuraren da borin falasɗinawan ko ta wace hanya da suka sami daman yin hakan tun kafin watan ramadan da kuma cikin watan ne aka yi ta tashe-tashen hankula masu tsanani a yankin yamma da kogin jordan daga ciki har da kisan wata shahararriyar jarida shirin abu akle wacce take aiki wa tashar talabijin ta aljazira na fiye da shekaru ashirin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kamfanin jilacin labaran reuters ya nakalto wata majiyar gwamnatin amurka na cewa gwamnatin ta buƙaci jamhuriyar musulunci ta iran ta sallami 'yan leƙen asirin ƙasar faransa guda biyu wa'anda take tsare da su har ila yau kamfanin jilacin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa bayan da wata tashar talabijin ta ƙasar iran ta nuna yadda jami'an tsaron kasar suka sami damar kama wasu 'yan leƙen asiri na kasar faransa a kasar sai kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta amurka ya buƙaci gwamnatin iran ta sallami wa'annan 'yan leƙen asirin kafin haka dai ma'aikatar leƙen asiri na kasar iran ta ba da sanarwar cewa ta kama 'yan leƙen asirin ƙasashen turai wa'anda suke son yin amfani da zanga-zangan da wasu mutane suke yi don nuna damuwansu kan tsadar kayayyakin abinci a ƙasar don kunna wutar fitina wata majiyar sojojin ukraine ta ba da sanarwar cewa ikon birnin mariupol ya fada hannun sojojin rasha sannan a halin yanzu suna kokarin ganin an ceto rayukan sauran sojojin kasar wanda suke boye a kamfanin sarrafa karafuna na ozovstal tashar talabijin ta Paris TV a nan Tehran ta bayyana cewa sojoji 264 ne daga ciki hada wa'anda suka ji rauni guda 53 suka bar mabuyarsu a kamfanin labarin ya kara da cewa a halin yanzu ana kokarin ceto rayukan sauran sojojin da suka rage a cikin kamfanin haka ma labarin da ke fitowa daga bangaren gwamnatin kasar rasha ya bayyana cewa sojoji ukraine 256 ne suka yi saranda suka kuma aje makamansu daga cikin su akwai mutane 51 da suka ji rauni kwanaki 82 cur kenan wa'annan sojojin ukraine suna kokarin hana wannan birnin fadawa hannun sojojin rasha amma da ƙarshe sun miƙa kai shugaba zelensky na ƙasar rasha ya yabawa sojojin da suka ajiye makamansu ya kuma ce sun yi abin da ya zama wajibi a kansu masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaida Tahir Amin da ya kai labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a shi na duniyar mu a yau. wanda Mushaba Adam Adamu, shirya kuma zai gabatar. Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. da suka hada da wannan yankin na yammacin asiya to a wannan fitowar za mu yi magana ne akan halin tsokana na kungiyar jejeniyar tsaro ta nato da yadda take kokarin faɗaɗa iyakokinta na tsaro da hakan zai kai ta ga cin karo da kuma taho mu gama da ƙasar rasha da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. mataimakin ministan harkokin wajen kasar china yu cheng ya bayyana cewa kokarin da kungiyar jejeniyar tsaro ta nato take yi na fadada ya samo asali ne daga tsohon tunani na yakin cacar baki da aka yi a baya mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta chin ya kara da cewa wannan fadadar da nato take yi ƙoƙarin gyara kuskure ne da wani kuskuren kuma zai iya jawo wata babban musifa a nan gaba shi dai mataimakin ministan harkokin wajen na ƙasar china yana gabatar da jawabi ne a wurin wani taro mai taken lalubo hanyoyin zaman lafiya da raya ƙasa wanda aka yi a birnin beijing ta hanyar bidiyo daga nesa inda ya yi ishara da yakin ƙasar ukraine wanda ya danganta shi da tunanin wasu ƙasashen turai na mayar da hannun agogo baya zuwa lokacin yakin cacar baki liu cheng ya ci gaba da cewa abin da yake cikin tunanin turawa shine yadda za su murkushe duk wanda baya cikinsu sannan kuma su ci gaba da zama su ne a sama mataimakin manisan harkokin wajen ƙasar ta ya ambaci yadda a baya aka yi yakin cacar baki da kuma yanzu kasashen turan musamman ma dai wanda suke mambobi a nato suke kokarin sake shigar da wasu kasashe ciki da su ne finland da sweden to a duk lokacin da aka yi magana a kan kungiyar ya tsaro ta nato dole ne a fara da tarihin kafuwarta ko da kuwa a gurguje ne hakan kuwa ya faru ne a shekara ta 1949 domin ƙalubalantar tarayyar soviet wacce ta shimfiɗa ikonta a gabashin nahiyar turai da kuma wasu yankuna masu yawa na asiya ƙasashe sha biyu da da farkon kafuwar wannan ƙungiyar da su ne belgium canada denmark faransa da iceland italy luxembourg netherlands norway portugal burtaniya da kuma amurka sannu a hankali kungiyar ta rika faɗaɗa har ta kai an waye gari adadin mambobinta sun kai talatin yakin duniya na biyu wanda za a iya cewa shine yaƙi na ƙarshe mafi girma da nahiyar turai ta gani ya haddasa asarar rayukan mutane miliyan 36 har da rabi miliyan 19 daga cikin fararen hula ne sansanonin 'yan gudun hijira kuwa sun mamaye ƙasashe da dama a cikin birnin hamburg na ƙasar jamus kaɗai da akwai yara rabin miliyan da suke kara kaina a kan tituna saboda an kashe iyayensu kuma babu inda za a kula da su an kafa wannan kungiyar ne dai saboda kalubalantar soviet kamar yadda muka ambata amma kuma bayan rushewarta nato ta ci gaba da ɗaukar rasha a matsayin abokiyar gaba kamata yi a ce a wato waccan musifar da nahiyar turai ta fada a cikinta na yaƙi da irin asara ta rayuka da ta dukiya da ya haddasa mata ya kamata a ce sun zama darasi da za su hana afkuwar yaƙi a cikin nahiyar ta turai da kuma ma duniya baki daya sai dai aka san hakan shine yar faruwa da gaske ne cewa an sami zaman lafiya na wasu shekaru kaɗan a cikin nahiyar turai tun bayan rushewar tarayyar soviet kuma yaƙe-yaƙen da aka yi a yankin balkan daga shekara ta 1992 zuwa ta 1995 ya kai ga rushewar jamhuriyar yugoslavia shi ma wancan yakin bai zama wa turawan darasi ba sai suka koma gabashin turai inda suka rika farautar kasashen da suke makwabtaka da rasha kamar poland da shigar da su cikin kungiyar ta nato sannu a hankali lamarin ya kai ga kasar georgia wacce ita ma aka lasa mata zuma a baki cewa za a ba ta kujera a cikin kungiyar ta nato saboda haka aka yi amfani da ita ta tsokani kasar rasha shine lamarin da ya kai ga yakin da aka yi a shekara ta 2008 tsakanin georgia da rasha shi ma wancan bai zama musu izina ba sun ci gaba da ƙara faɗaɗa inda a shekara ta 2014 suka haddasa barkewar yakin ukraine wanda ya kai ga mamai da rasha ta yi wa yankin crimea sannan kuma a yanzu yakin da rasha take yi da ukraine ɗin yana ɗaya daga cikin wani shafi na irin wannan tsokanar duk da haka ba su haƙura ba ana cikin wannan yaƙi tsakanin rasha da ukraine ƙasashen na nato suna lasa wa ƙasashen finland da sweden zuma a baki da cewa su shigo za a ba su kujera a cikin ƙungiyar jaridar times ta birtaniya ta ɗauki labarin da yake cewa ƙasashen finland da sweden suna shirin shiga cikin ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato jaridar ta ambato wani jami'in gwamnatin ƙasar amurka yana cewa abu ne mai yiwuwa ƙasashen na finland da sweden suna shirin shiga cikin ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato nan da lokacin hunturu mai zuwa jami'in ya ci gaba da cewa a ganawar da aka yi a tsakanin wato ministocin harkokin waje na kasashen mambobin kungiyar nato an tattauna batun shigar da waɗannan ƙasashen biyu cikin ƙungiyar a bisa rahoton jaridar a cikin watan mayu mai zuwa ne dai ƙasar finland za ta gabatar da buƙatunta a gwamnatance na neman shiga cikin ƙungiyar ta nato daga nan kuma sai ƙasar sweden ta biyo baya ita dai ƙasar finland tana da iyaka da ƙasar rasha wacce nato take ɗauka a matsayin abokiyar gaba da kilomita da ya kai 1,340 wannan da ita ce iyaka mafi tsawo da wata ƙasa ta turai take da ita da ƙasar rasha wani rahoton kuwa yana tsokaci ne akan yadda ƙasar amurka take ƙarfafa ƙasashen na sweden da finland da su shiga cikin ƙungiyar ta nato fadar white house ta sanar da cewa a shirye take ta baiwa waɗannan ƙasashen biyu lamuni na tsaro daga lokacin da za su miƙa buƙatunsu na shiga cikin ƙungiyar har zuwa lokacin da za a amince a shigar da su abinda wannan yake nufi shine cewa amurka ɗin a shirye take domin ta ƙalubalanci ƙasar rasha a wannan tsakanin wacce ta bayyana cewa shigar waɗannan ƙasashen biyu cikin nato yana a matsayin barazana a gare ta rasha da tana ɗaukar wannan ƙungiya ta nato a matsayin barazana a gare ta domin tun bayan rushewar tarayyar soviet nato ta ci gaba da ɗaukar rasha a matsayin abokiyar gabarta kuma duk ƙoƙarin da rasha ta yi na ganin cewa an rusa wannan ƙungiya ko kuma an ba ma ita kanta rashin wato kujera a ciki ya ci tira. abin da ke nufin cewa kasashen na turai wato da suke cikin nato bisa jagorancin amurka suna son a ci gaba da gaba da kuma yaƙe-yaƙe minista harkokin wajen ƙasar finland annie lind wacce ta gana da takwaranta na ƙasar amurka anthony blinken ta tabbatar da cewa amurkan ta baiwa ƙasar tata lamuni na tsaro to tun bayan rafatowar waɗannan bayanai ne dai na shirin shiga waɗannan ƙasashe biyu cikin nato rasha ta fara bayyana matsayarta mataimakin shugaban majalisar tsaron ƙasar rasha dimitri medvedev ya bayyana cewa wajibi ne ƙasar rasha ta yi mu'amala da wannan batu cikin nutsuwa shi kuwa kakakin fadar mulkin rasha kremlin dimitri boskov cewa shigar kasashen finland da sweden cikin ƙungiyar nato yana nufin taɓarɓarewar harkokin tsaro a cikin nahiyar turai a fili yake dai cewa siyasar wannan ƙungiya ta tashi daga batun kare kai zuwa wato kai hari akan ƙasar rasha da ita ce kaɗai suke ɗauka babbar abokiyar gabansu a gwamnatance sannan kuma a yanzu da kasar rasha take fuskantar ukraine suke ta dukkanin taimako na makamai domin ganin cewa rasha ba ta yi nasara ba a wannan yaƙi to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin ya zo ƙarshe kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka ya kai mu mu kasance cikin koshin lafiya. ga Hassan Barka ya shigo a cikin shirin na muryoyin masu saurare ai saurare lafiya Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba baku ku damar albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da Magaram. A yau zan yi tsokaci ne a kan Mali da ta janye daga cikin Jason Sahel. Gaskiya Mali muna jinjina mata da ta huta daga cikin Jason Sahel da ma yunkurinta na shahe harshen Faransanci a kasarta da mai shi da yaren Ingilishi. Wannan abin sosai mun ji daɗi muna jinjina musu ko muna goyon ba bayan su ɗari bisa ɗari hallo muna ƙara kira ga shugabannin afirka da wallahi su tashi su farka daga barci turawan france babu abin da za su musu a ƙasashen saboda bature babu yadda za a iya zo gyara ma ka ko kuma ya ƙaunace ka a cikin zuciya shi a matsayinka na musulmi da fatan shugabanni za su diba su gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen sa na Suna na Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru ku bani dama yi tsokaci dangance da koran manyan hamsin sojoji guda shida da ma kananan sojoji da dama da mahukunta suka yi a ƙasa ta Nijar bisa zargin su da juyin mulki so wannan ni a ganina baya rasa nasaba da siyasa amma babban mahangata shine wannan an yi shi ne domin zaman ɗarɗar da gwamnati take ciki dan tana tsoron abin da ya faru a mali da burkina faso zai iya faruwa a kanta eh, dangance da kuma katsalandan da sojoji suke yi a harkar siyasar muta afirka wannan sanin kowa ne yana da nasaba da rashin jagoranci na gari na gode Assalamu alaikum radio ce Iran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin namu ba da ra'ayi na saman wannan juyin mulki wanda bai yi nasara ba wanda ya so ya faru a ƙasar Mali. Gaskiya mu za mu jinjina ma sojawan ƙasar Mali masu rike da wannan ƙasa ta Mali saboda sun nuna cewa su suna kishin ƙasar su kuma gaskiya wannan soja abin da ya nuna cewa shi baya tare da 'yan kishin ƙasar Mali gaskiya a mai hukuncin da ya dace kuma duk mai aiki tare da turai masu yi kokari su binciko shi saboda kasan mali ita yanzu wata kasa ce cikin afirka ta bambanta da kasashe da dama saboda ta kori kasar faransa ta kori sojawan kasar faransa kenan ka gani ita gaskiya yanzu sai kun haɗa kanku 'yan mali da sojawan kasan mali da talakawan ƙasar mali ku samu ku yi mulki wanda gaskiya duniya za ta gamsuwa da shi in ma wai kasashen tura ba su gamsu da shi ba 'yan kasa wanda ake mulka su gamsu da shi shine biyan bukata ba wai ana biyar turawan yamma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatun sashen hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kyrgyzstan nigeria to yau na shigo wannan shiri ne domin in yi kira ga al'ummar jamhuriyar niger musamman waɗanda suka yi hukuncin saukar da wayannan hafsan sojoji shidda wayanda na yi yunkurin juyin mulki a shekarar da ta gabata to hakikanin gaskiya idan wannan hukunci an yi shi ne bisa ga rashin sa siyasa ko kuma bangarancin addini ko makamancin haka to wannan mataki yana da matukar muhimmanci saboda gaskiya juyin mulki zaka ga idan aka fara shi a ƙasa za ka ga an cimma wasu abubuwa yadda ba a bukata ko kuma kasar ta zamanta ko ba ta da cikakken zaman lafiya mai dorewa da fatar allah ya kawo mana karshen juyin mulkin da muke fama da su a mu na lahiya afirka da duniya baki daya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal government kebis najeriya assalamu alaikum sashen hausa na biyu murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku da ganin birni mai na jamhuriyar nijar to wannan huta da kungiyar jason sahel da mali ta yi hakika hakan ya yi daidai hakika tunda kasashen nan na jason sahel sun nuna wa mali ita ba kowa ba ce kenan hutatta wannan hakika hakan ya yi daidai domin ta tsira da mutuncinta ta tsira da talakan kasarta domin ita nan talakan ta suke kenan ya kamata hakika ta sabka domin ta kare incin kasarta da incin talakan kasarta kenan muna musu fata alheri kuma ya kamata jason sahel kungiyar nan ku rika adalci wa tsakaninku domin kasashen ku suna cikin matsala na gode allah ba mu zaman lahiya mai magana isu ne mu ɗafe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai fita shi la. Assalamu alaikum muryoyi masu sauraro na Iran da ke birnin Tehran. Kuna tare da shi ta tayar dangane a gadar jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama ba bada ra'ayi na dangance da wanga sojoji da aka sauke a nan ƙasa ta jamhuriyar Nijar ana zargin su da yunkurin juyin mulki. to muna fata idan hakanan ne ta tabbata hakanan ne sun yi yunkurin juyin mulkin to za a musu adalci za a musu shari'a wadda take ta adalci ce don saboda rashin yin adalcin a cikin ƙasa ta shi yake kawo irin wannan abubuwa to da fatan za ku tashi lahiya radiyo ta musulunci ta yaro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaran na jamhuriyar ne. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da hucewar Mali da ɗaya daga cikin g sad To gaskiya mu wannan abin ya yi daidai kuma muna goyon bayan 'yan Mali ɗari bisa ɗari kuma Allah sa mu ma a ce wataran an waye gari kasashen mu sun wuce daga cikin irin wannan kungiyoyin da babu wani ci gaba ko wani alheri tattare da su na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. to bari hana ku da Sheikh Dr. Alkadir Mubarak domin gabatar da shirin nan na rayuwar zamantakewa ai saurari lafiya rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مرساكي سادوا أشكي وانا شرينامو na rayuwar zamantakewa shirin da a cikinsa ne muke kokari wajen bayyana muku abubuwa daban-daban waɗanda suka shafi al'amura na rayuwa musamman a cikin wannan rayuwa da muke ta zamantakewa da sauran al'umma ba ma sauran al'umma ba da dukkan waɗansu waɗanda suke kewaye da mu tsirrai ne ko kuma dabbobi balle kuma mutane 'yan uwanmu idan masu haro na tare da mu a cikin wannan shiri a shirin da ya gabata mun yi kokari mun yi wani tsokaci dangane da ayan da muka bujiro da ita a cikin suratul hujurat inda ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna al'amura na bambance bambancen da ke tsakanin al'umma da kuma dalilin sawo waɗannan al'amura na mutane ya kasance akwai al'ummomi daban-daban masu mabambancen halittu da kuma ƙabilu daban-daban waɗanda su ma Allah duk ya samar da su sannan ubangiji ya ɗauki girmamawarsa da yake yi yana yin ta ne ga bayi waɗanda suke masu takawa to mun yi wannan bayani a wancan lokaci yau bahasin da zamu fara a kai shine abin da ya shafi zamantakewa da al'umma akwai waɗansu waɗanda la'alla waɗansu suna kiransu da sunan mufakirai wato ma'abuta tuntuntuni ko kuma tunani mai zurfi waɗanda suke daga ƙasashen turai waɗansu waɗansu ma daga ƙasashen musulmai ɗin akwai waɗansu tunane-tunane da suke ɗauke da shi cewa wai shi ɗan adam ma a salatan allah subhanahu ta'ala tun fil azal da ya halicci ɗan adam ya halicce shi ne akan ya zo ya rayu da sauran jama'a ko kuma dama shi ɗan adam a salatan bisa asalin halittarsa ba mutum ne ijtima'i ba wato ba mutum ne wanda aka halitta domin ya rayu da sauran jama'a ba a'a shi rayuwarsa ma dan adam zai iya rayuwa ne shi kai shi kadai ya kuma mutu shi kadai ba tare da ya rayu da kowa ba shin a bisa ɗabi'an dan adam yaya take ɗabi'ar tasa ɗabi'ar dan adam yadda aka halice shi Allah ya samar da shi an halice shi ne ya rayu da sauran jama'a ko kuma a'a shi a ɗabi'ansa ba ma ruwansa da kowa wanne ne hakika to a nan idan muka ce za mu buɗe bahasin bahasi ne mai zurfin gaske domin an rabu a cikin wannan tunani rabuwar da aka yi kuma la'alla tana da alaka ne da binciken da kowane bangare suka yi akwai waɗanda suka tafi kan cewa asalin ɗan adam ba mutum ne wanda aka halicce shi don ya rayu da jama'a ba wato babu wata alaƙa da mutum in an halitto shi yake da ita da sauran ababen halitta zai iya zama ya je rayu shi kadai a daji in ya rayu a daji ya mutu a dajin nan ya kuma zuwa ya kuma zuwa ga Allah shi kadai irin waɗannan masu wannan tunanin musamman a ƙasashen turai suna da yawa waɗanda suke nuna cewa shi ɗan adam ma ruwan sama da kowa shi yasa a wasu lokutan musamman ga waɗanda suke fita suna zuwa irin ƙasashe na turawa hatta ma a ƙasashen musulmai kai hatta ma a ƙasashen mu na wato afirka idan ka zo za ga wasu gurare wai ci gaba ne idan aka kai ci gaban ci gaba ci gaba sai ka ga an samar da wasu gurare da ake kira gra to rayuwar gra mafi yawa rayuwa ce irin ta turawa ta yadda kai da makocinka ba kuma san sunan juna ba ba ku san juna ba la'alla ma ba ku taba ganin juna ba ma kai ba ma wai makocinka ga gida ga gida ba a'a za ka iya samu gida guda ne kamar irin gidajen da ake masu dogon wa benaye za ga cewa akwai apartment apartment da yawa a cikin waɗannan wa gidaje ne daban-daban a ciki amma matakala ɗaya ake bi ko kuma irin abun hawa ɗin nan injin da ake shiga a hau ya kai mutane sama duk tare za a shiga amma in an zo an shiga ɗin ko da kun kai ku goma a ciki kun zo kun shiga kun tafi kowa in ya tsaya a hawansa eh, injin ya tsaya a hawa na ɗaya ya buɗe to yan hawa na ɗayan na za su fito kowa ya shiga gidansa ya rufe ya sake tafiya a je hawa na biyu haka za a ci tafiya ko da ko hawa na arba'in ne duk waɗanda suke ciki haka za su ta tafiya a cikin wannan injin da aka hau ɗin mai ɗaukan mutane zuwa sama duk mutanen da ke ciki ba ruwan kowa da kowa ba wanda zai ce da wannan salamu alaikum ba wanda zai ce wannan ya sunanka ba a duk kuma suna rayuwa a wannan gini duk ginin gaba ɗaya tare suke rayuwa a nan suke bacci a nan suke tashi su fita irin wannan rayuwa ta turawa hatta a irin kasashenmu kamar yadda na mana bayani sai aka samar da wasu unguwanni wasu GRA to sai ka ga a GRA din ma ga su dai duk musulmai ne gara su wayancan a ce ba ma musulmai bane turawan da suke da irin wannan rayuwa a kasashen su amma a mu amma rayuwar guraren da muke duk musulmai ne amma za ga wai an ɗauko irin wannan rayuwar ta turawa wannan makocin bai san wannan sunan wannan ba wancan ma bai san sunan wannan ba wai idan ma an samu wani wanda yake rayuwa a cikin gari ko cikin jama'a irin cikin jama'a tunda akwai taimakekeniya akwai zumunci a irin wannan rayuwar ce mutum wai sai ce shi yanzu idan yana rayuwa cikin jama'a ne sai ce kai a yanzu ya kamata ma dai tunda ya samu kuɗi bari ya koma gra ya samu wani wata unguwa ta gra ya koma da rayuwa ya je ya zauna a can domin a can ne zai fiye samun watayawa ba za a sa masa ido ba jama'a ba su da yawa ba ruwan wani da wani to sai ga ya tashi ya koma can to irin wannan nazariya din irin wannan fikira din irin wannan tunanin na cewa wai asalin dan adam an halicce shi ne shi kan kansa shi kadai ya rayu shi kadai saboda ka ba ruwansa da sauran al'umma kenan to kaga wannan wata rayuwa ce ko kuma wata irin fikira ce wacce aka ɗauko ta asalatan daga waɗansu waɗanda za ka iya kiransu ba su da alaƙa da addininmu na musulunci fikira ce wadda ta taso daga irin waɗannan turawan da ba su da alaƙa da jama'a ba su da shi sa ga cewa rashin alaƙa su da jama'a da rashin alaƙa su da sauran al'umma kuma su kan kansu da suke rayuwa irin wannan rayuwar sai ga sun je kuma sun ɗauko karnuka waɗansu ma hatta 'ya'ya ba sa haifa sai su ko da ko ya dauko ma yana da mace din sai su haihuwa sai su je su dauko kare suna kiwata kare da shi suke bacci akan gadonsu su masa wanka abin da dai ake wa 'ya'ya haka suke wa karnuka to irin waɗannan jama'an duk wanda ya dubi yaran rayuwarsu rayuwa ce wacce take a bisa haƙiƙa su haka suke tsammanin cewa wai ɗan adam yake amma idan ka dawo zuwa ɗaya ɓangaren ɓangaren waɗanda su kuma suna ganin ɗan adam dolan dole ne ya rayu da jama'a yana buƙatar mutane kamar yadda mutane suke buƙatarsa wato asalatan ɗan adam ishtima'i ne shi ba rayuwar individualism ne mutum shi kan kaɗai zai yi rayuwa irin wannan rayuwar ta kaɗaitaka ba irin rayuwar gra ba ba irin rayuwar turawa irin wannan wadda mutum makocinsa ma ba ruwansa da shi sunan makocinsa ma bai sani ba to irin wannan akwai bambanci tsakanin waɗannan fikirori guda biyu to a bisa addini mahanga ta addini tunda kowanne muna kawo fikirorin ne daban-daban waɗannan ga fikirorinsu waɗannan ma ga irin nasu tunanin to sai kuma mu ɗauki kowace fikira mu ɗora ta akan ma'auni na addini tunda dai mu kamar inda muka sani ne da mu da muke wannan shiri da kuma mafi yawa daga masu mu musulmai ne waɗanda kuma addinin nan shine fitila shine tushe shine kuma fitila saboda haka sai mu ɗauko kuma mahanga ta addini sai mu ɗora irin waɗannan tunanai da irin wannan fikirori a kai mu tabbatar da cewa to shin abin da waɗancan suka ɗora a kai da irin tunanin da suke kai tunani ne wanda addini ya masa tamfi ya yadda da shi ko kuma ba haka ba ne shin rayuwa ta zamantakewa akwai ta a cikin addini ko kuma babu rayuwar zamantakewa in mun ci rayuwar zamantakewa kamar inda tun farkon wannan shiri muka yi ishara akai rayuwa wacce za ka rayu da sauran al'umma ban gishiri in baka manda cuɗe ni in cuɗe ka kamar inda bahaushe yake faɗa irin ta ce rayuwar zamantakewa din a irin wannan addini ya yarda da wannan rayuwar ko kuma irin wancan tunanin na waɗancan waɗanda suke ganin ɗan adam sai dai ya rayu shi kaɗai ba ruwansa da jama'a haka aka halitto shi shi kaɗai sai ya rayu shi kaɗai sannan ya koma zuwa lahira shi kaɗai wacce ce a cikin waɗannan rayuwar ko kuma irin waɗannan fikirorin guda biyu wadda addini ya ainihin kiran mu akai ya kuma ɗora mu akai to insha Allah wannan shine a bahasin da muke so mu kutsa a ciki to gashi dai a dan wannan shiri da muka fara yau din mun bujiro da fikirorin guda biyu ga wannan fikira ta can bangaren ga kuma wannan fikira ta wannan bangaren in Allah da ashirinmu na gaba za mu yi kokari mu ga to menene mahangar addinin mu na musulunci dangane da shi dan adam shin dan adam abin halitta ne da aka halitto shi domin ya rayu rayuwa ta zamantakewa ko kuma abin halitta ne da aka halitto shi domin ya zo ya rayu rayuwa ta kadai ta kashi kadai ba ruwansa da sauran al'umma za mu ga ainihin abin da addini ya ce da kuma irin mahanga mu ta addinin musulunci namu wanda insha Allah a hankali za mu shigo cikin bahasin kamar yadda ya kamata tare da taimakon ayoyin alkurani da hadisan manzo da na imamai alaihi to saboda ainihin lokaci ya ya yi mana halin nasu za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba za dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wasu shirin na afirka a yau Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na afirka a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta afirka ta fuskoki da dama to a yau za mu dubi ne akan zaben shugaban kasar somaliya da aka yi da kuma irin kalubalen da yake fuskanta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to a ƙasar somalia an zaɓi hassan sheikh mahmud a matsayin shugaban ƙasa babban shugaban ƙasar dai ya samu nasara ne a kan shugaba mai ci muhammad abdullah farmajo wanda tun a shekara ta 2017 yake kan kujerar mulki shi dai mahmud ya sami ƙuri'u 214 daga cikin ƙuri'u 332 da ake da su a majalisar dokokin ƙasar da hakan ya ba shi rinjaye a kan abokin hamayyar tasa farmajo wanda shi kuma ya samu ƙuri'u 110 uku daga cikin 'yan majalisar da ya sun lalata ƙuri'unsu shi dai mahmud ya taɓa riƙe mukamin shugaban ƙasar ta somaliya daga shekara ta 2012 zuwa ta 2017 zaben na ranar lahadi dai ya samu karbuwa a tsakanin al'ummar kasar musamman ma dai mazauna birnin magadishu a lokacin da shugabancin kasar a zango na farko sha'anin cin hanci da rashawa ya mamaye gwamnatin kasar a ƙarshe dai mahmud ya nesanta kansa da farmajo wanda ya nasara a kansa shekaru biyar da suka gabata ya kuma zama na gaba-gaba wajen sukar waccan gwamnati har ila yau mahmud ya taka rawa matuƙa wajen ƙalubalantar gwamnatin farmajo a lokacin da yake son yin tazarce bayan da wa'adin mulkin sai ƙare a shekara ta 2021 an haifi hassan sheikh mahmud a ranar 29 ga watan nuwamba na shekara ta 1955 a garin da ake kila jalalaksi da mazaunansa suka shahara da noma a gundumar hiran ya fito ne daga haula ɗin hauye mai ƙarfin tasiri a cikin ƙasar ta somaliya kuma wacce take mai rinjaye a cikin babban birnin ƙasar magadishu ya kuwa shiga cikin fagen siyasa ne bayan da ya kafa jam'iyyar nan ta peace and development party daga cikin manufofin jam'iyyar da akwai son kawo ƙarshen ɓangaranci da girman tasirin haula-haula a cikin harkokin yau da kullum na ƙasar musamman ma dai a fagen siyasa hakanan kuma tattalin arziki hakanan kuma magance matsalar tsaro da faɗace-faɗace na cikin gida shine shugaban jam'iyyar ta wato union for peace and development gabanin shigarsa a fagen siyasa ya yi aiki a matsayin malamin jami'a sannan kuma daga baya shugaban tsagaya a shekara ta 2013 ne mujallar amurka ta times ta bayyana sunansa a matsayin ɗaya daga cikin mutane ɗari da suka fi tasiri a duniya hakan ya biyo bayan namijin ƙoƙarin da ya riƙa yi ne domin faɗa da cin hanci da rashawa a wancan lokacin yin sulhu a tsakanin ɓangarorin al'ummar ƙasar masu faɗa da juna bisa ƙabilanci da haula-haula a halin yanzu da aka sake zaɓarsa shugaba mahmud zai fuskanci ƙalubale mai yawa da ya kunshi fari da ƙasar take ciki wanda idan ba a bi a hankali ba zai iya jefa ƙasar cikin matsalar yunwa hakanan ko matsalar tsaro da ta ta'addanci na 'yan ƙungiyar alshabab wani ƙalubalen zababben shugaban ƙasar zai fuskanta shine na rabuwar kawuna da ke tsakanin 'yan siyasa da kuma a cikin cibiyoyin gwamnati da yadda ake tafiyar da ayyuka bayan da aka zaɓe shi a karon farko an sami kyakkyawan fata cewa ƙasar wacce ta yi shekara da shekaru a cikin yaƙi za ta sake hawa kan turbar zaman lafiya a wancan lokacin dai ƙasar somaliya ta yi shekara da shekaru cikin rikici da rashin gwamnati guda ɗaya mai ƙarfi ta yadda tun faɗuwar gwamnatin said bare a shekara ta 1991 ya zamana babu gwamnati ko da a cikin birni guda ɗaya za ka samu cewa haula-haula ne suke tafiyar da sha'anin yau da kullum inda kusan kowace unguwa suna da rundunarsu ta soja da mayaka. to gwamnatin sace dai ta farko wacce ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka amince da ita a matsayin cewa tana wakiltar dukkanin ƙasar somalia tun baya faɗuwar gwamnatin sa'id bayere a shekara ta 1991 don haka wannan gwamnatin ta samu taimako ta fuskoki da dama daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ɗin. daga cikin irin taimakon ta samu da akwai na kuraren miliyoyin kuɗaɗe daga nahiyar turai da ƙasashe daban-daban waɗanda suke son ganin cewa an samu daidaiton lamura a cikin ƙasar sai dai kuma da dama daga cikin magoya bayan a wancan lokacin su ta yi sanyi saboda yadda kwararowar kuɗi cikin ƙasar ya sa aka sami yaɗuwar cin hanci da rashawa a tsakanin ma'aikatan gwamnati to wata matsalar da gwamnatin tasa ta farko ta fuskanta ita ce rikici da ya rika faruwa tsakaninsa da firaministoci guda biyu daga cikin uku da ya naɗa sannan kuma ya sauke su kowanne daga cikin firaministan da ya sauke ya yi turjiya kafin ya yarda cewa an sauke shi wanda hakan ya haddasa dambarwar siyasa a cikin wannan ƙasa na wani lokaci. su ko gwamnonin babban bankin kasar har su guda biyu ɗaya bayan ɗaya suka rika yin ritaya daga aikinsu da sauka saboda suna zargin gwamnatin ta mahmud da cin hanci da rashawa lamarin da wato shugaban kasar ya rika korewa da karetawa to shi dai sheikh mahmud ya yi karatunsa ne na jami'a ta kasar somalia gabanin faduwar gwamnatin said bare ya kuma tafi kasar india inda ya digirinsa na biyu a jami'ar bhopal ta waccan kasa da ya dawo gida ya yi aiki da asusun kananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef jim kaɗan bayan faɗuwar gwamnatin sa'id bare inda ya rika kula da harkokin ƙananan yaran da suka faɗa cikin matsalar rayuwa a wannan ƙasa saboda kashe iyayensu wanda haka ya haddasa ƙaruwar yawan marayu a cikin ƙasar to bayan wannan aiki sai kuma wani aikin da yi wanda ya zama babban jami'in gudanar da ayyuka na ci gaba da tafiyar da sha'anin mulki da raya ƙasa ta somaliya a shekara ta 1999 a halin da ake ciki dai yanzu masana harkokin siyasa wannan ƙasa ta somaliya suna cewa yanzu bayan da aka sake zaɓarsa babban abin da yake gabansa shine ɗinke baraka da take tsakanin wato masu tafiyar da gwamnatin ƙasar da kuma 'yan siyasar da ba sa ga maciji da juna hakanan kuma ya kokari ya samar da haɗin kai a tsakanin ɓangarori daban-daban musamman ma dai hauloli da suke da tasiri a wannan ƙasa idan ya haka sannan kuma ya rika faɗa da cin hanci da rashawa wanda aka zargi gwamnatinsa ta farko da shi ya duk wata kafa da za hakan zai sake zaman masa matsala. batun kuma alshabab shabab shi ma wata gagarumar matsala ce da yake da bukatuwa da samun haɗin kan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman ma da ƙungiyoyin nahiyar afirka da suka haɗa da na yankin gabashin afirka da yammacinta da ma dukkanin nahiyar ta afirka wajen fuskantar matsalar da wato ƙasar take fuskanta ta tsaro. ta masu za mu da sa'aya a nan saboda kwarewar lokacin shirin namu muna yata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji maɗauke da wani jiwa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. to da wannan ne ma kawo ƙarshen duka-duka shirin za mu gabatar muku amma da ya mana sauran lokaci ga takaitattun labarai kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa babu wani ci gaba a tattaunawa ta baya-bayan nan tsakanin iran da saudiya tare da shiga tsakani na ƙasar iraki kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa kowane bangare na da jerin bukatunta a hannunta amma babu wani abu da aka cimma matsaya a kansu tsakanin kasashen biyu amma kakakin ma'aikatar harkokin wajen bai musanta cewa akwai shirin haduwar ministocin harkokin waje na kasashen biyu nan gaba a birnin bagdaza ba sakamakon zaɓen majalisar dokoki na ƙasar lebanon wanda aka gudanar a ranar 15 ga watan mayan da muke ciki ya nuna cewa yanzu kuma ba ƙawancen hezbollah ne ke da rinjaye a majalisar dokokin kasar ba don kawancin ya sami kujeru 58 ne daga 65 da take bukata na samun rinjaye a majalisar dokokin kasar sannan jam'iyyar mafi karfi a majalisar dokokin kasar a halin yanzu ba jam'iyyar tayyar alwatanil hor wacce take kawance da kungiyar hezbollah ba don jam'iyyar ta sami kujeru 18 ne a majalisar yayin da jam'iyyar sojojin lebanon wacce take hamayya da ita take da kujeru ashirin banda haka an sami kujeru goma sha shida ƙari a majalisar dokokin ƙasar na wa'anda suka shiga zaɓen ba ƙarƙashin wata jam'iyya ba sannan a karon farko cikin shekaru masu yawa an gudanar da zaɓen majalisar dokokin ƙasar ta lebanon ba tare da jam'iyyar mustakbal ta sunni ba wasu sun amince da matsayin da shugaban jam'iyyar sa'adul hariri ya ɗauka na ƙauracewa zaɓen sannan wasu kuma sun fice daga jam'iyyar don shiga takara karkashin wasu jam'iyyun kamfanin dillacin labaran rasha today ya ba da sanarwar cewa prime minister haramci ƙasar isra'ila naftali bennett a jiya talata ya ba da umarni ga sojoji da kuma dukkanin yahudawan da suke fafatawa da falasinawa a ƙasar da su yi amfani da duk wani makamin da ya zo hannunsu don abin da ya kira kare kansu prime minister ya dauki wannan matakin ne dai bayan da sojojin kasar. sun kasa murkushe borin falasɗinawa a yankuna da dama a yamma da kogin jordan wa'anda suka hada da garin janin da kuma birnin kudus har ila yau labarin ya kara da cewa firaministan harbe ƙasar isra'ila ya buƙaci sojojin yahudawan su dawo da ikon gwamnatinsa akan wasu wuraren da borin falasinawan ko ta wace hanya da suka sami daman yin hakan to da shirin namu ya kammala ga lokacin da aka mana ya kawo jiki ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya